yin biyata na ƙara so ga na ƙofar gida ok malami haka me ya faru ya za ka zo ƙofar gidanmu ka fure mana kiɗa sai ka ce ka zo club nan gidanku ne ban gane ba gidanmu ne mana kaga malam ka kashe wannan kiɗan ko ka ja mu ba zan kashe ba ya za ka zo ƙofar gidan mutane cika musu wannan uban kiɗa sannan in maka magana in ce ka kashe ka ce ba za ka kashe ba kuma ka ce ba za ka bar nan gurin ba wannan wani irin sakarci sai dai idan ke ta kike sakarci idan ma nan gidan ku ne ai ba ke kaɗai bace a gidan don haka ni ba gurin ki yanzu ba na ji ba guri na ka zo ba amma ina da ikon da zan iya ce maka ka kashe wannan gidan ko ka bar nan kofar gidan ba zan kashe ba don ba zan ba Okay, haka kace haka ce. haka kace to ina zuwa Kina kawo mana yara marasa tarbiyya kofar gidan nan. Ba kya mana adalci wani sai ya ɗauka duk 'yan gidan muhallin mu ɗaya. Wai ke da wannan wace ya tsana ce kika min? Ki kashe ni mana ki huta. yanzu fi lai saboda kin kawo yaro kofar gida ya ƙure mana kiɗa sai ka ce a club saboda an miki magana wannan shine tsana Allah ya shirye ki me haka na garwa a jikinka wannan yarinya ne da shi gidanku yanzu ta watsa mu ruwa walida ita ta watsa maka ruwa to akan me ko saboda kawai na zo gurin ki na kunna kiɗa a kofar gidan nan shi gidan ta ɗebo ruwa a cikin wannan roban ta watsa mu ina zuwa ina zuwa Yaya, me ke faruwa? Me ke ya yi faru? Waka bai ruwa. Me ya faru? Ina ka. Saboda me yasa za ta kawo wani yanzu kofar gidanmu ya kure mana kiɗa sai ka ce gidan ƴan rawa. ka kawo Ah! Ke me kullum a rayuwarki ga ki ƴan kankanuwa ki wuce garinki. ki da iko da kofar gidan nan ke kadai ita ma ubanta ne kofar gidan ubanta ne ki dinga iko da kofar gidan mu ba bakin ciki saboda dokin ga amma abin da za a kike shi sarki bakawa to ke ki je ki kawo wanda zai saka karatu a kofar gidan shine dai da ki ka saurayi kina da shi ai ba ki da saurayi ba Allah ne zai bata ke da an yi magana shi ke da saki mu da kalan ku da mutane ya ya ya ya ya ya kai ni za a rika irin wannan wulakancin a gidan ne saboda Allah annabi na ji duk abin da kuke menene mutum sai mun yi baki kuma sai a zo ana cin da su baba ya za a iya zo kofar gida ya kure mana gida sai ka sai gidan yan rawa a'a au shi ne mulkin kama kariya a gidan ana mulkin mallaka Yau ku ƙara mata. A ƙara mata wallahi. Yanzu saboda Allah da annabi tarwar amana mutane za su zama ku ya eh, kin arziki kuma su za a yi kora? Ba ba ba samu bane ai. Banda ya mu kora ai ni ai gida na aka Ni aka ciwo mutunci. Ni ya fi dacewa da Allah Wannan abun Wannan abun kunya Ba ina Yana ku ba shi hakuri da Allah, ku roƙe shi gafara, ku ba shi Yaro. Ashe kuma abin wannan yarinya mai butsin kai taimaka kai Wallahi yarinya ce haka Allah ya bamu ita hankali babu ko kaɗan. tana kunyata ta ga mutanen da ba san mu ba wallahi kai haƙuri babu damuwa baba ita Allah ya bata lafiya babu amin amin amin kaki babu damuwa sannan kaji kaki ka share kan ma duk gashi nan ya abun nan ya damuwa na gode ba sannan kaji na gode ai sai ka yarfa sai ka sa abun nan ko a goge maka ka goge kan in mura in ruwa in ya shiga kanka sai ka ga mura ta nan ba damuwa sannu Allah a a ce a mutuncin ka yarinya ka mutuncin ka sannan kuma ka abin nan ka je ba wankin mota kace za ka je ba ka je ba yi haka da ka bari wallahi da ka ba ba ba wallahi ba da ma ai ai ce fa ne ne wannan kin gani albarkacin tallahi. Allah isa ka da alheri Allah ya da alheri ka yi hakuri wallahi yarinya ce gaba ɗaya kanta da motsi baby ba ka gajiya da hidima haka kamun kuma har da mahaifina aba asiya duk ba dalilin ki ne kar ki manta kin san irin san da nake miki saboda haka ba abinda da